Jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh jama'a masu na kan wannan shafi na sarki zaki MKK na Rasulun Aminin. Alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah. Jama'a za ku ga wannan video ku je ku fara da ji dai sannan mu je abin da ya faru sannan mu yi magana. Allah yes, that a biya wannan ah, abun murna abin jin daɗi abin alfahari da kuka ganin nan wannan ne lokacin da muke yana cikin ɗaya daga muke cikin eh, programin mijin aure nake so shi wannan mutumi daga italy yake na haɗa shi da wannan sadiya ita kuma tana kaduna alhamdulillah ya yi alkawari za shi gida ya aure ta ya ce mu ba shi wata shida kuma zai kawo ta ta yi zama zuwa turai tare da shi su zauna turai alkawarin da ya mana kenan to alhamdulillah ya cika alkawarin eh, shekaran jiya ranar juma'a domin tun wannan lokaci da muka hada su muka muka ce to tun da dai kana son ta shi ka fito da kuɗin gaisuwa a je a ga iyayenta alhamdulillah ya yi haka kuma ya ɗauki nauyi kowane wata ci da sha dai nata shi ya ɗauki nauyi kuma bai saba mana ba yana kula da ita wurin jinya ko ba ta da lafiya ko menene duka nauyin a kansa yake yau a ranar juma'a ya je ya fita turai ya je gida ya je har kaduna an ɗaura auren yanzu auren kenan da kuka gani to yanzu wannan dai godiya suke mini shi da ita amma wurin ɗaura auren gashi a nan da aka je Ah, aka ɗaura auren shi za ku gani ah, ɗaurin auren ke alhamdulillah ko kan da jama'a aka zo wurin ɗaura auren don alhamdulillahi yanzu an ɗaura auren sun ya ta zama matan shi legally kuma zai kuma a ɗauke ta daga eh, in Allah ya da gobe zai ɗauke ta daga Najeriya ya kawo ta Ghana su yi watannin da ya zo ya yanka gida insha Allahu shi ya cika sauran alkawarin zuwa da ita turai su tafi tare insha Allahu ya cika mana alkawari amma ango ango ango da ya je gida kuma wurin ɗaura auren bayan haka akwai certificate ɗin da aka bayar wannan da kuka ganshi tare da shi ga ango angon kenan shi yasa farin kaya farin shadda sa'annan wanda ya tsaya a madadin mu Allah ya taimake shi sosai baba yawo baba yawo wallahi mutumin kirki ne sosai shi ya tsaya madadina a wurin bi ma'ana shi ya tsaya mahaifin ango wakilin ango aka ɗaura auren sa'annan da 'yar uwata ajiya binta gatanan, ita da amaryan kunga ita da amaryan su suka tsaya saboda shi ango mutumin Ghana ne ko da yake ya je da iyayen shi da iyalin shi a can a kannin shi da wasu amma kamin ya tafi wayanda suka tsaya a je a biya kuɗin gaisuwa suka ci gaban a sha gaban aikin auren kamin shi da kansa ya fita turai ya je gida su kenan ajiya binta da shi malam baba Yau da na gwada hotonsu amma ango gaskiya da ya je gida ya kuma ana ba da certificate ko in za a aure a bi wannan bayan daurin auren kenan bayan daura auren an ba da certificate to certificate da aka bayar shi kenan abinda kuka gani certificate din auren kenan alhamdulillah kuma daɗin da ya yi mini da ya je kamin su auren sun yi gwaji sun yi gwaji sun je sun gwada jini jinin jininta in za su yi so aihu yaro ya mai yaro mai lafiya an fara wannan gwaji sannan kuma aka yi gwajin hiv ita ta yi shi ma ya yi kuma alhamdulillah sun yi wayan nan duka kaga komi ya tafi daidai nan bayan haka kuma an je to ga dai <laughs> na ashe ashe angon nan ba angon nan angon nan ya iya rawa ina zuwa wani ga wannan I'm good enough for uh, do I? <laughs> wannan nan lalle ya nuna cewa kuɗin da ya biya bai kone ba ya je ya sha rawa ne sosai ya kwashe rawa ne sosai sosai sosai sosai ce to kaga dan gana kaga dan gana Kuma na an wannan fa bai da kunya fa a'a har da rawan kai a lalle <laughs> da ka tura mi ban duba ban ni na rage amma ban duba ban duba har karshe haka ba a'a angon nan fa ya lalle kamar ya so ba fi amaryar barawa ya so ba <laughs> angon kamar ya so fi rawa ma eh to Allah ya bada zaman lafiya Allah ya ba ku zaman lafiya Allah ya sa an yi dan shine kuma uh, ya daɗin da na ji wannan uh, alkawarin da ya cika ya cika alkawari kuma gaskiya tunda tunda ya muka hada su wallahi ta yi gaya mini sannan shi kuma na gani ko da rana ɗaya wata ɗaya bai taba wucewa ba ci da shanta lafiyanta duba hata ya, ba ta kuɗi ma ta je ta kama eh, bi ma'ana training gym tana tana tana zuwa gym tana training da komai bai taba fasa wurin kula da ita dai ci da sha dai a aika da kudin abinci ko menene take so ko ta yi da ta wani nishi ya kamata ya aika mata da kudi wannan ya cika mana alkawari Allah ya saka mai da alkhairi Allah ya sa auren nan da aka yi Allah mun roke ka Allah ya sa a sa a ce gonda da aka yi wannan aure ita kuma ke kuma sadiya mama na in kina jina na kin ga kan da ya cika miki alkawari ta sama aka yi shi yasa muka zo mu kare shi ta sama to ke ma dan Allah ki masa biyayya ka ki zo ki zo ki bijire masa wata rana saboda mun hada mutane da yawa aure to naku na cikin ɗaya da muke alfahari da su naku suna cikin wasu ɗayan da muke alfahari da su kaman kan da shi Hassan ya ya biyo ki ya zo cika alkawarin nan to ke kuma dan Allah dan Annabi kina ji na shi ki masa biyayya sosai dan Allah ina gani shine sakon da muka zo mu faɗa akan mijin aure nake so sa'an nan bayan haka kuma to kaman ga amarya nan amarya sha'awa ce da ita mm. to alhamdulillah wayan nan shine iya ababen da suka turo mini a kan program dinmu na program dinmu na mijin aure na ke so alhamdulillahi Allah ya ba mu sa'a mun samu wannan a ciki to Allah ya sa albarka Allah ya ba su zaman lafiya Allah ya ba su zaman lafiya alfarma annabi sallallahu alaihi wasallam to jama'a na barku a haka السلام عليكم ورحمة الله تعالى